أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة يمشي نتلاتك yammacin da yake kirgawa rabi'u da awwal kwanaki goma sha na sha hudu ho hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya muna cikin masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin sharhu sunna wanda imamu Buhari rahimahullah ya wallafa sannan ibn al-fawzan rahimahullah ya yi mata sharha muna ci gaba da jin yadda wayannan malamai suke yi mana bayani akan yan bid'a waɗanda suke jirkita addinin musulunci daga inda yake a asalinsa zuwa ga wani abu sabo fararre wanda ba da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai suka bar addini ba sai su liƙa wa musulunci wannan abun wanda manzon Allah bai san da shi ba sahabbansa ba su san da shi ba sannan su kira shi addini tun daga kan su jahamiyawa mutazila da waɗanda suka yi takun saƙa irin nasu muna dai ji yanzu nan inda malam yake so ya yi mana bayani قال المؤلف رحمه الله والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها Ilaiha ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يهجزهم عما يقولون ويعملون wannan shine abin da shi imamul Bahari yake so ya sanar da mu fahimta cewa zanen da 'yan bidi'ar can fa suka riga suka zana an rasmu wa alamun balalati da tuka alama ta ɓata da suka riga suka ɗaga ta to fa tana nan kada bakiya hakika ya riga ya wanzu minhum qaumun ya'maluna biha har yanzu akwai mutanen da suke aiki da irin waɗannan zane da yan bidiya suka riga suka zana da alamomi da suka aje a matsayin ainihin aƙidar su wa yad'una ilaiha suna kuma kiran mutane a kai su suna aiki da wannan aƙida mummuna suna kuma kiran mutane suna dora su a kansa. la a yamna'u kuma ba wani mai hanawa da yake hana su wala ada ya juzuhum babu kuma mai ainihin kawar da su amma ya na wa maluna akan wannan abu da suke faɗa suke aikatawa mutum a matsayin malami zai buɗi baki sai ya faɗi abun da ya saba da ƙaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai nasararsi sai ya zo gaban jama'a ya aikata aikin da ya saba wa ayyukan sahabbai aikin manzo sallallahu alaihi wasallam ba mai masararsi lamani a yamna'u babu wani mai hana su wala adan ya juzuhu babu wani mai kawar da su amma ya ƙulu na game da abin da suke faɗa a dangane da musulunci wa ya amalu na suke aikatawa dangane da musulunci ba su da mai hana su ba su da mai kawar da su saboda musuluncin kamar a ce dai bai da gata kawai an ƙyale wa tsarin rayuwar duniya kowa na da damar yin abin da ya ga dama musulunci ba mai maka fada bai da jagora na gari wanda in ka kirkiri ne ka kira shi musulunci ce to ba addinin mu ba addinin da nake shugabanta babu wannan don haka ba kai ta ba wane kai kaga idan akwai gata haka ba zai yi to amma sai aka ce wai kowa yana da damar da zai yi abun da ya ga dama har ma za a yi taro wai na addini ne sai a ce to addinan nan dai duka haɗin kai ne don haka kowa da ra'ayinsa e masu kaza da masu kaza da masu kaza duk a faɗu a haɗa kai a zauna lafiya kaga wannan an yaudari kai an kuma hayinci musulunci musulunci ne taron musulunci amma a taron ne da irin nasu kuma wai mun haɗu za mu haɗa kai kuma ba mu yaudari kanmu ba kuwa in dai haɗa kai muka taru za mu yi to duk kowa ya watsar da nasa a yi musulunci wannan ne taron haɗin kai kowa ya bar nasa wanda baya cikin ƙur'ani da hadisi mu dawo mu haɗu akan wanda ƙur'ani da hadisi suka kawo kuma mu bai wa jagora jagoranci a ƙarƙashin kitabu wa sunna ya jagorance mu wannan shine ƙa'ida islamiyya amma ka zo da naka tarkacen in zo da nawa tarkacen sannan sai mu ce mu haɗa kai kowa ya rike nasa a zauna lafiya amma kar kowa ya taɓa na kowa ba ba ma son fitina Yauwa, ka ji da naka ya ji da nashi mu ji da namu kar wani ya taɓa na wani addinin musulunci ko za a yi shi da tauhidi a yi shi da sunna a ce ba za a taɓa dan bidiya ba a ce za a yi tauhidi ba za a taɓa mushriki ba zai yiwu to kaga me ake so a nan mai tauhidi da sunna an don kofe shi don ake kar ya taba kowa shi wancan dama zai iya shi dama tun da ya riga ya kauce to amma wanda yake kan kitabu wa sunna ake kar ka taba kowa kuma kana ganin an ciwo kitabu musulunci an ciwo sunna musulunci an ciwo tauhidi abin nan mutunci kai ko an ciwo qur'ani mutunci an ciwo sunna mutunci gaba ɗaya an yi ne ana nema a rufe su a ɓoye su a maida su ba komi ba shirka ta koma tauhidi bid'a ta koma sunna sannan wai kar ka yi magana kada ka kuskura ka yi magana kada ka raba kowa kada kowa ya taba ka kowa ya ji da naka ai ba addini ake yi ba babu yanda za a yi addini ya yi sai in ana kwaba kuma sai in ana faɗa shi ya sa muka fi kowace al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi limadha li'annakum ta'muruna bil ma'rufi wa aidan tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi saboda kuna umurni kuna hanawa kuna imani shi ya sa sai kuka fi kowace al'umma sauran al'umman da ba su yi wannan ba sai suka samu la'ana lu'ina allazina kafaru ko min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam limaza kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ko fa sama kanu yasnaun aka ce tir da irin aikin su kuwa in dai za a ga ana yi ba za a hana ba sannan kuma an ƙi ba za a yi umarni ba to ku za ku samu la'anta kamar yadda wa'incan aka la'ane su da harshen annabi dawo da isa ɗan maryam ko kuma sai a la'ane ku da harshen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la'antar ku sai ta bi zafi tunda wayanta aka la'ane su da harshen annabi dawo da isa ɗan maryam to ku wannan al'umma fa da harshen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za a la'ane ku ba abun da ya ba su la'antar nan har ta zama riga da wando a gunsu illa kawai kanu la ya na an munkarin faru ba sa hana mugun abu in sun ga ana yi aikatawa suke kawai kowa ya abin da ya ga dama to shi ya sa mala anan yace warrasmu wa alamu dalalati kad baqiya minhum qaumun ya'maluna biha wannan tsari da wannan alama ta bidi'a alama ta kaucewa tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har yanzu akwai waɗanda suke kansa ya amaluna biha suna aiki da ita wa yad'una ha suna kiran mutane akai la mani a uku, ba mai hana mu wala adun yahzuhu babu ɗaya da zai kawar da su amma qalu ka amma yaquluna game da abin da suke faɗa wa yaf'aluna suke aikatawa yanzu akwai masu hana su bidiya ga tana ana yawo da ita titi titi babu wani shugaba na wanke kowa ko na wani da suke tashi su ce wannan bai dace ba a an jale kawai ana yi kowa an ba shi yanci amma yancin duniya ko ya haka yake to za a samu matsala ko za a samu rashin yanci a lahira والرقم وعلام الضلالة kada baki منهم قوم يعملون بها الشر ما malan yace shi sharri ينتهي بايا baya karewa kar ku yi tsammani yanda wayancan malamai su Ahmad ibn Hanbal suka suka shafa ma da wayannan miyagun malamai na bidiya ko ku zau ku shi ku shikenan yanzu ai ba komi ko yanzu ba zai shafe ku ba sai dai kuma in ba addinin za ku tsayawa ba amma idan za ku tsayawa addini na asali to kuma sai kun haɗu da fitina ya ce don shi sharri layan tahi ba zai je ƙarshe ba bal ba magana ƙarshe ba ma ya baka zai wanzu wal khairu sharru shi alheri da sharri gaba ɗaya Allah ya yi su ne don me lil'ibtila'i wal imtihani don ya gwada ku ya jarraba ku liyabluwakum ayyukum ahsanu amala don ya gwada ku ya ga waye zai yi kyakkyawan aiki sai an tayo sharri sai an tayo alkhairi ko kuma an tayo sharri sai ya mamaye alkhairi alkhairi ya zama kaɗan kaɗan sai a kyale ku sai a ga waye zai rike mai kyau liyabluwakum don ya gwada ku ayyukum ahsanu amala waye cikin ku zai yi mai kyau zaka ga inda aka fi yawa du kai ma ka bi ko ko zaka ga zaka bi inda yafi asali wanda yake kan qur'ani da hadisi kai ma ka bi to shi yasa ake bari sharri da alkhairi suna yawo a duniya su biyu don a gwada mutane liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shi ya yasa ce, wa alkhairu wa sharru lil wal imtihani shi alkhairi da sharri Allah subhanahu wa ta'ala yana sako su ne don gwaji da jarrabawa lakin ayanan sai dai wani lokaci yantasirul haqqu wa yadhhar sai kaga Allah ya taimaki gaskiya ta bayyana sai kaga ko ina ita take yayi wa ayanan wani lokaci kuma ya zaharul batilu sai kaga ƙarya ce take tutiya ko ina ita take fankama wanda har in ba ita ka riƙe ba ƙaryar sai ma ka shiga matsala haka ake yi wani wuri in ka je ka ga normal mutanen kirki kawai aikin kirki ake yi wani wuri in ka je ka ga kawai mashirmata ne kuma ba ka shiga kai ma ka shiga matsala haka rayuwa take Allah ne yake yin haka don ya gwada mutane ya ga waye ne zai ɗebi mai kin, waye zai ɗauki mara cin walakin zuhurul babi ya ce sai dai ƙarya ita koyaya ta bayyana ta ɗaukaka ta haɓaka ta ɗaga tutar ta sama la yastamiru to wannan ɗaukakan ba zai ɗore ba in dai ƙarya ce kamar wannan itace ne na ƙarya wanda za ka ganshi da fure far sai ka jira wai sai ran da ta aiku ka ga ɗan ka haɗu da aiki don ba zai yi ɗa ba ƙarya huranta baya ɗaya don haka hausawa suke masa karin magana da cewa ƙarya hure take ba ta ɗaya to haka ita ƙarya ko yaya ta haɓaka to fala yattamiru ba za ta ɗore ba amma alhaqqu amma ita gaskiya fa innahu wa in hasala alaihi ma hasala ita gaskiya ko da wani abun da zai faru ya faru ga gare ta da masu ita matsaloli sun antaya akan masu gaskiya da gaskiyar to a kwana a tashi fa innahu ya'udu bi laifin. a kwana a tashi za ka ga gaskiya ta dawo dai ita ɗin ce a hankali wani ma yana rungume da ƙaryar zai gane karya ce ya watsar ya dawo ya ji gaskiya in Allah ya yi masa rabo wallahu jalla wa ala ya kulu shi ya sa Allah maɗaukacin sarki ya ce wal aqibatu lil muttaqina duk yadda za a kaɗa a raya a daka a murza a ainihin yi abin da duk za a yi ƙarshe mai kyau na masu takawa ne wal'aƙibatu lilmuttaqina ƙarshe mai kyau na masu takawa ne wal'aƙibatu littaqawa ƙarshe mai kyau na masu takawa ne don haka masu ƙarya ba su da kyakkyawan ƙarshe ko da rayuwarsu ta yi kyau sun ji daɗi sun sha abin da suka sha sun hau abin da suka hau sun ci abin da suka ci sun lulluɓa da abin da suka lulluɓa an ɗaukaka su sun ɗaukaka to ƙarshen su kuma ƙarshen bai da kyau wal aqibatu lil Ya yaqulu imam ibn al qayyim ga da ibn al qayyim yake faɗi a nuniya wal haqqu mansurun wa muntahinan fala تعجب فهذه سنة الرحمن yace fal haqu wal haqu mansurun wa muntahinun fala ta'jab fa hadhi sunnatur rahmani yace wal haqu gaskiya mansur abun taimaka mawa ne ita gaskiya ko da yaushe ita ce ke da taimako gun Allah mai gaskiya kuma shi ke tare da taimakon Allah wa mumtahinun amma ba za a gwada shi zai ga jarrabawa iri in ba Allah ya taimake shi da kyakkyawan imani mai ƙarko ba zai kasa a hanya haka kawai za a zo a jarraba ka da wani abun da bai kai ya kawo wani ka sai ka ce ka bai mumtahin abun jarrabawa ne falata ja amma duk yanda za a zo a jarraba gaskiya ƙarya ta hau kanta kaga wani mutum da abubuwan more rayuwa da ɗaukaka da jin da faɗa a ji to falata da kada ya burge ka kada ka yi mamaki sam fa hadhihi sunnatur rahmani wannan ita ce hanyar Allah ya gwada masu imani a wulaƙanta su su shiga matsala su zama ba ku ke faɗa a ji a gari ba su zama su ba kowan komi ba ne ba a ko shawara da su a wajen Allah wannan mai sauƙi ne a mai da masu imani haka amma ƙarshen suke da nasara don haka kada abun ya baka mamaki ya ce wannan ita ce hanya Allah mai rahama fa hadhihi sunnatur ne. wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ashe kenan ita gaskiya ko da yaushe za a yi ta gwada ka wani lokaci ka kwashe fili kaga ita ce kawai wani lokaci a danne ka kaga gaba ɗaya ma kai kana tsoron ma ka sa kanka cikin masu ita to amma dai in ka daure jarrabawa ce in ka daure wata ran kuma za a dawo ita ɗin ake so in kuma ka kasa sai ka dawo ka zama abin tausayi wata ran musamman ƙarshen rayuwarka ka zo ka yi nadama ranar da nadama ba za ta yi amfani ba don haka duk abin da za ka yi in dai har ka fahimci wannan abu daga Allah ne cikin Qur'ani daga sunna ne maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsari ne na aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to rike shi duk wahalar da zaka sha duk matsalar da zaka shiga duk kiyayyar da za a yi maka ka rike ka tsaya a nan kada wata bidiya ta yaudare ka da taron yan bidiya da hargowarsu da hayaniyarsu kada ya ɗauki hankalinka har ka ji kamar ya kamata ka biya rima ka sha kiɗa za ka bi shi ka sha kiɗa wata ran kuma ka sha likiɗa yawwa قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أنه لم تجيء زندقة قط إلا من الهمج الرعاء أتباع كل نائق يميل مع كل ريح فمن كان هكذا فلا دين له قال الله عز وجل فما قتله إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمأ والبدع إمام البربهاري رحمه الله wannan shine abin da ya aje a matsayin wa'annan hamka waɗanda suke jagorantar mutane a kan jahilci wanda yake tattare da ilimi menene jahilcin da ke tattare da ilimi suna da ilimin amma sai su aje shi sai su yi aiki da jahilci faɗin faɗinsa dai ce alam annahu kasancewa lam yaji zandakatu zandakawa jam'i ne na zindiki ɗaya shine zindiki zandaka zindiƙai munafukai su ne zindiƙai masu barin gaskiya su yi aiki da ƙarya a cikin zukatansu a fili su bayyana musulunci kuma a rusa musulunci suke a sarari suna ambaton manzon Allah ashe sunnarsa suke kashewa suna kiran Allah suna kore tauhidin Allah suna tabbatar da shirka suna kiran musulunci suna raya kafurci suna rusa musulunci su ne zindikai ga su da rigunan musulunci tsumu-tsumu da raunna amma rusa musuluncin da manzon Allah ya zo da shi suke na asali suna tabbatar da wani abu wanda ba musulunci ba a matsayin musulunci su ake kira zindikai azzanadika fiyan nifaku shine munafurci wa iya izharu ya imani wa izharu kufri shi ne a bayyana imani a ɓoye kaburci a sarari kam aiku ne ma da addinin wadda na dika tuhumun lazi na Kano yi kammunan munafiki na fi sadarin islami farkon musulunci su ne alkur'ani yake kiran su munafukai shi ne aka sa musu wannan suna zindikai domin haka su abdullahi ɗan ubayyu suka rinka sanya rigunan musulunci in sun zo gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta kuka ka ga mutum malam yadda ka san duk sahabban ba mai imanin eh ya rasulullah ya yi mun ji dadin zuwan ka madina ai ka taimake mu kai ai da mun mutu ba ka zo ba la ilaha illallah in ya kauce kuma sai su kama mutum ya za mu yi wannan ya zo zai ya zo ya kanainaye ga su da haɗama ga su da kwaɗayi sahabban muhammadu da shi kansa ya za mu yi da su ne to bari idan muka koma sai mun tudda ku daga madina ko da ta ainihin wato kora da hali ne idza ilal ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal eh kuma a gabansa su suke ta imani to haka za ka ji mutum yana cewa shi annabi muhammadu yake kuma ya tsani suna, bai sunna ya fi goyon bayan bidiya kishiyar sunna to wannan ne bambancinsa da ɗan ubayi هم الذين كانوا يسمون بالمنافقين في صدر الإسلام ويعيشون bainan nasi kuma suna nan suna rayuwa cikin mutane tsakanin jama'a Wai za za ka na lahum fursatun kuma ko yanzu ko da yaushe idan dama ta samu gare su eh, zahara sharruhu wallahi sharrin su ya bayyana ko yanzu suka samu dama sai sun bayyana sharri yanzu wani idan da zai yadda in yace a kashe wani za a kashe da zai ta kashe shi saboda ya addabe shi ya hana su su faɗi abin da suka ga dama ya hana mutane yana tawayar da mutane sun gane bidi'a ne bidi'a yake yi ya za mu yi mu kashe shi ya za a yi a kauda shi ya za a yi a dakatar da shi ya za a yi ya daina wani shirri za mu mar to amma Allah ya fi shi ko yanzu suka samu wannan furka zahara sharruhu wallahi sai sharrin ya bayyana wa kashar wa kasharat an yabi wato an yabi sai kuma fiƙoƙinsu sun bayyana riddal aiki sun yi akan ainihin gaskiya an yab shi ne fiƙa irin wanda zaki in ya waro su akan ƙaramar dabba halakar ta ya zo to ko yanzu suka suka samu iko haka za su yi wa gaskiya da mutanen gaskiya wa alihi alhaqu wa alihi haka za su zage dantse su zare fika akan gaskiya wa alihi da mutanen gaskiya kama huwa mawjudun fi zamanin al'an kala yace kamar ma yanda yake a yanzu a zamanin nan namu duk yanzu an yi ta akan gaskiya da mutanen gaskiya za ka ga fa aƙidar ku ba ɗaya ba amma tun da duk aƙidunku ku na ƙarya ne in wani abu ya zo sai a haɗa kai sai ce duk mu zagi gaskiya yanzu yan bidi'a nan tuna zamanin ɗaya suke ɗariƙun su daban-daban kungiyoyin su daban-daban amma idan suka tashi idan aka ce halin sunna sai su haɗa kai duk su haɗu su kushe sunna su haɗu su yi ƙarfi da ƙarfi don su rusa sunna sunna kuma ita ita kaɗai ce ita ba ta da wata abokiyar haɗi wanda kuma ba a ƙidar su ɗaya ba in dai kaga sunna ta haɗa kai da wata to sunna ce yar uwarta amma duk wanda ba sunna ba in yazo ta aqida mu ba ɗaya da kai ba haɗin mu ba zai yi ba su kuma yace to mu haɗu sai su haɗa kai wai don ya za su su haɗa kai su rusa sunna har yanzu kuma an haɗa kan an gwara an gwara an gwara sunna tana Allah ya kare mu da rashin gaskiya illa wato haka malam yace illa min al ra'ia, ri'a atba'i kulli na'ikin yamilu ma'a kulli rihi kuma haka bai faru ba wallahi sai da aka samu wawayen shugabanni wawayen shugabanni Mina alhamajin ri'a daga wawayen shugabanni yanzu shugaba wanda yake ya san abin da yake yi ga ƙur'ani ga sunnar manzon Allah ka bai wa kowa dama wai ka ce ya yi in ba wawa kake ba kai a matsayinka na shugaba ya ce wannan duk bai samu ba illa mina alhamajin ri'a atba'i kulli na nayiqin waɗanda suke bin kowace karkata yamilu ma'a kulli ri'in da yake karkata da kowace irin iska in ta zo kawai zai bi yana daidai da ganyen da in iska ta yi gabar ya yi gabar in iska ta yi kudu ya yi kudu in iska ta yi yamma ya yi yamma kawai yamilu ma kulli ri'in yani dahama الدهماء الناس يتبعون كل نائب لا يدور لا يدرون أين أين يتجهون كداهمي كداهما متاني يتبعون كل نائب وأن تكي بنسوة كركتك لا يدرون أين يتجهون في تبي كوي بسن إن أفا فسكنت أما آل العلم ahalun nusuki wasabati amma waɗanda suke da iliminsu daga ƙur'ani iliminsu daga sunnar manzon Allah iliminsu daga karantar karantarwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin rusuki waɗanda suke kafe akan wannan ƙa'ida ta kitabu wa sunna wa manhajin sahaba wa sabati kuma suke tsaye dan mun ji mun gani ba gudu ba ja da baya shine sabai to fa innahum yattabi'una al-haqa su kan ba sa jin kowace irin iska in ta zo ta kada su suna bin gaskiya ne fala tagtarru bi kasrati su ba sa roduwa da yawa bi kasratin kasrati ali sharri don wai yan sharri sun zo da yawa ya ce bari ya bata cikin rububinsu shi ma a'a don sun san in sun san in suka bata cikin rububi a duniya a lahira kuma rububin jahannama zai ɓoye su za ka bata a rububin duniya ka je kuma ka ɓuya a rububin jahannama don haka su yawa baya ɗibansu to baya kwasarsu hayaniya ba ka ɗiba su sannan kuma hamburi hayan ba zai tafi da su ba kumfan farko baya ɗiban su su sai garari gare suke bi gaskiyar ta asali idan kogi ya kawo juwan nan donye donen ba ruwansu da shi kumfa-kumfan ba ruwan shi da shi dallaki-dallakin ba sai garari gare ɗin suke ɗiba su sha ruwan asalin an gane wannan to don haka su ahlul haƙi yawa baya ɗimokar da su kasara ta'ali sharri kala ta'ala Allah ya ce wa in tuɗi aksara man fil arzi wallahi in dai yawa kake bi in har za ka bi mafiya yawa a bayan ƙasa to lubilluka an sabilillahi ɓadda ka zafi daga hanyar Allah in har kace yawa za ka rika bin taron yawa to ka bata wa in tuɗi in dai har za ka bi askara mafiya yawan manfil ardi waɗanda suke yawo a bayan ƙasa yubilluka wallahi za ku ɓadda ka an sabilillahi daga tafarkin Allah al'ibratu biman alal haƙi abin da za ka lura da shi kawai waye yake kan gaskiya ba wai suwaye suka fi rinjaye ba suwaye suka fi yawa suwaye suka fi masu kudi suwaye suka fi sarakuna suwaye suka fi manyan masu rawani suwaye suka suwaye suka fi rike gaskiya kawai shine abin da za ka yi al'ibratu abin lura abin da za ka lura fi man alal haƙƙi ka lura da wanda yake akan gaskiya walau kana ƙalilan ko da waɗanda suke kan gaskiyar su ‘yan kaɗan ne ga abin da Allah yake, kan min fi'atin ƙalilatin, ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as ai da yawa jama'a ‘yan kaɗan suke rinjayar masu yawa don me amma sai sun yi haƙuri sun daure jarrabawa sun daure tsangwama don Allah yana tare da masu haƙuri da izinin Allah za su yi rinjaye amma da sharaɗin in sun haƙura inna Allah ma'as sabirina don Allah yana tare da masu haƙuri faman kana kaza duk wanda shi kawai duk inda aka bi zai bi duk inda aka yi yana nan shi kawai a'a inda tafi kauri nan nake to shi kenan faman kana kaza fala dina lahu duk wanda haka yake bai da addini mai addini shine ina ne inda gaskiya take nan nake ko da ba a nan babana yake ba ko da ba a nan mai gidana yake ba ko da ba a nan ‘yan garinmu suke ba ko da ba a nan ‘yan unguwarmu suke ba ko da ba a nan dangina suke ba ina ne gaskiya to a nan nake kawai amma ka ce, a ah, ni inda iyaye na suke nan nake eh in suna kan gaskiya nan kake amma in suka kauce a gaskiya ba kauce musu annabi sallallahu alaihi wasallam bai tafi tare da da yawa cikin dangi ba saboda ba sa tare da gaskiya sabai da yawa suka bar iyayensu saboda iyayen ba sa tare da gaskiya suka bi gaskiya kuma a lokacin duniya ce take da yawa take cike da kafurci sahabbai ɗan kaɗan ne kalilan wa'inda suke rike da gaskiya amma sai mutum ya ƙaura daga inda taro yake dangi uwa uba kawunnai bakwanni jikoki da komi sai ya ƙaura ya koma madina ya koma bako saboda kan gaskiya take to shi ne abun lura amma duk mutumin da yake kawai duk inda ake nan muke muka don mu ba mai raba mu da abun da muka tarda muna nan muna nan to faradi na laka allazi ya tazabzabu duk wanda kaga zai yi kuma tazabzufi yau ka same shi kulle da kai da kaya gobe ka samu shine abokin gabanka mai baje kashinka mai tona bunninka muzabbab nan. to kai ma da ya zo gindinka yau ka sani wata rana fa ba tare kuke ba don wannan ba mutumin kirki ba Mu muzabzabun kenan amma mutazabzab wanda yake tazabzubi laysa lahu dinun wannan baya da addini fa huwa munafiqun munafiki ne munafiki ne Allah ya ce muzabzabina munafukai su ne za ka same su suna kai komo bai na zalika tsakanin mutanen kirki da mutanen banza tsakanin kafurki da musulunci shine na zabai na zalika la ilaha ba za ka same su daram tare da musulmai daidai ba tare da mutanen kirki ba kuma ba za ka same su daram tare da arna ba shi yana nan shi ba kare ba shi ba gomo ba shi yana nan bai zama arne kutub ba bai zama musulmi kalba muzabzabun yana ta kai komo la ha'ula'i wa la ila wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya badda falan tajida lahu sabila ba za ka sama masa tafarkin gyara ba tafarkin shirya ba za ka iya ba in dai Allah ya badda mutum to ba yanda za a kai ka gyaro shi ka dawo da shi kan hanya dole ka haƙura ka bar shi kuma za ka iya ba dole ka yi masa wa'azi sai dai wa'azinka ba zai mara amfani ba manzon Allah dai in wa'azi ne ya fi ka iyawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ya yi wa'azi har ya haƙuri a bar wayansu ko za ka kai ma haka za ka yi ta yi ka haƙura ka bar wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke da sunna shi ke furta ta amma ya haƙura ya bar wayansu sun kita balle kai da za ka kwatanta ka ce a zo a ji shi yanzu kai ma haka za ka haƙura ka bar wayansu ba za su ji ka ba ya yi ta kira kan tauhidi a daina shirka amma haka ya haƙura ya bar waɗansu suna shirkar sun ki tauhidin balle kai yanzu da za ka yi kira kai ma haka za ka haƙura ka bar waɗansu wa man yudlil Allah ji da lahu sabila wanda Allah ya batar baka sama masa tafarki fal mai kai komo hadha laysa lahu dinu wannan bayi da addini gara an ne zalla in kai sa'a ma in kuna tattaunawa tsakaninka da shi watakila ya shirya amma munafiki zazzabi sai dai ya yi ka yi kajin ka ya tashi ya je ya aiwatar gaba kawai amma ba zai bi ka ba qauluhu qala Allah tabaraka wa da famaktalahu su ma bani isra'ila na nasara yahudu ba su saba da junansu ba aka rarrabu aka karkasu aka faffasa addinin aka yi kata-kata da shi kowai ne suka ja nasu gefen wallahi da suka samu ilimin attaura wa'ancan kuma ne da suka koshi da ilimin injila sannan suka ce to yanzu mu keta addinin kawai kowa ya yi nasa jama'a kuna tsammanin musuluncin daga shigowarsa kawai kasar najeriya aka kakkasa shi aka yi kungiyoyi ba sai da aka yi ilimi ba sai da aka yi ilimi aka san tafsiri aka san kowane fanni daga fannonin addini sannan kowa yake to kuma shugabanci nake so ni zan yi shugabanci wancan ma zai yi shugabanci wancan ma zai yi shugabanci sai suka kekketa shi suka yi kashi-kashi to su famar talafu ba su sassa ba illa min ba di ma ja abu musulmi sai da ilimi ya zo mutu baina zabo saboda kiyayya tsakaninsu kai baka so a ce kana bin wani wani bai so a ce zai bi ka wani bai so a ce kai ne shugaba shi ma bai so a ce kai ne shugaba to kowa ya jaye naka ka ta kuce shi magayan sai kiyayya kawai bainahum fahum lawir kalahu an jahali ai idan da a jahilce suka ba suka rarrabu ta hanatin musibar da musibar tana da sauki yanzu jahilai don sun yi kungiyoyi kulob din matasa kungiyar yarabawa kungiyar bare-bare miyetti Allah eh kautal kuloku wannan duk ne da eh, ya shafi musulunci eh nahanu jama'atu kaza nahanu nasiruna kaza ansaru kaza ikhwanu kaza mansuruna ala kaza waye kaza to wannan ya fi hadari don ba mamaki in ba nan kake ba sauran du'ar na ne shi ma wancan ba nan kake ba sauran duk kafirai ne amma idan aka rarrabu akan jahilci al'ada ta raba mu ni mu al'ada mu ba ma cin abun nan eh ne ake ce mata eh damogo a mu kuma guza ne ba ma ci to me ya mu da al'ada ku eh mu al'ada mu in an zo ba a zama a kofa kofa daki akwai haɗari to kuma daga ciki ne ba a kwanciya a dandamu wannan ne ya shafe mu to amma ka ƙirƙiro wani abu ka tusa a addini ka ce daidai yake wancan kuma ya ce ƙarya take shi kuma ya ƙirƙiro nasa tusa kai kuma ka ce ƙarya yake bai fi haɗari ba wannan ya yi nasa ya cuta bidiyar ta ya tsara ta ya gyara ta ya bi wannan ma ya tafi ya tusa bidiyar ta yi kyara ta yi kyara ta abi gaba ɗaya kuwa kowa ce musulunci ne amma wayancan a tsara halin akan jahilci suka yi naku. ya ce wallahi idan da fahum lawi talafu mutane idan da saɓanin su an jahalin akan jahilci suka yi ta hawa na tahawanatil musiba da musiba tana da sauki walakin ikhtalafu wakun hum ya'lamuna sun saba suna da ilimi wa hum ya'lamuna suna da ilimi sun sani sun san asalin gaskiyar sun san ainihin abin da yake a Qur'ani sun san ainihin wanda yake a sunna sai suka saba suka dawo suka bi sauransu ai kowa ya sani lokacin da ake musulunci shi kadai babu wata ɗariƙa da take ake kiranta ma har a jita ko kuwa da in dai ka ji za ka yi talatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wanda ya zo a hadisi ne, yanzu ba eh to yanzu yanda ka ga dama da haka za ka yi addini da yanda ka ga dama da haka za ka yi addini kawai kuma ya yi nan mu ƙananan alhaki ne amma kun ga yadda jiya aka yi ta yawo ko eh yanzu wannan aka sabai suka rika yi duk shekara don Allah a tambaye ka za ka iya dafa ƙwarani karen tsaye haka sabai suka yi a zamanin su eh a ɗora manyan bibigu ana kiɗi ana yawo ana rawa ana tafi haka sahabban manzo Allah suka yi a zamanin su ku fi shekara haka suke kuma addini na musulunci kuma addini wayan ma duk shekara suna yin nasu haka su ma suna yi amma har yanzu mun zo mun fi su ma kiɗa wallahi yanzu har mun fi su don abu ka san dama ba bahaushe in ya samu ya kowa hausa fulani ai hausa fulani in ya samu fili rawa ba wanda zai taka iya tashi ga su su muka tarbiya da gangunan amma mun kwace ba dujalar mun karbe jihada diskon da komi mun kwace rawa da mazan da matan mun karbe yanzu zuna zuma baya armashi kuma mun ce wai addini eh to malaman da suke jagorantar wannan jahilai ne eh to idan da wasu kungiyoyi ne kawai suka kaza suna kaka kaɗan su ya dame mu iyakacin mu mutu wa'azi mu ce addini musulunci bai yarda ba to wayannan fa sun ce musulunci suke yi kuma sun fi ka iyawa ma ya za ka yi nan har su dawo shi yasa aka ce idan da an halin ne a ahawan da al'amarin ya fi sauki a shawo kansa to amma an ce a ilmance suke yi kana wasa in ba ka da ilmul kalami yanzu sai ku loma ka sai a kawo ma wani hadisi a ɗaure ka da shi a jawo aya a ɗinke shi kenan sai ka kasa gaba ka kasa baya ka ce haka ne ashe abun malaman namu ne ashe ba ilimi eh to kan jani to jani ma hmm? ina kuka yi karatu yaushe kuka yi ma karatu kun fi Shehu ne Shehu ne Shehu ne Shehu ne shehuwa ne ya fasta yali eh. duk sun zo ya to yanzu fi sabilillah addinin musulunci dai a maida mana shi kawai kamar wani abu kawai wanda kowa in ya ga dama ya je ya tsara nasa wai ba yanzu yanda ake kowanne su tsaro nasu wanda za su zo a kai su suka fi burgewa a ɗinka kalar ku in kuka fito a ɗinkin a gana ku ya fi tsari a rawar ku ta ku ta fi tsari a tafiyar ku na ku ya fi tsari a waƙen da ku waƙanta kuka kawo ta ku ta fi wuce yawwa a ce ai abba na suwa ne suka ci eh suwa ne ne suka ci bana bana babu kamar su ai shi kenan kuma bari za a tsara wani kala to addinin musulunci ana tsara wani kala kullum li'annahum ittaba'u hawahum saboda kan rai suke bi ba wai suna bin abinda Allah ya tsara ko manzon sa ba a'a ittaba'u hawahum fasalahu shi yasa suka samu sabani ba za ka ga abun ya tafi a haɗa iri ɗaya ba sun tattaba walau ul haqqa wallahi da gaskiya suka bi lattafaqu da za a ga komai na su iri ɗaya ne ahli sunnan makka da ahli sunnan china za a ga tsarin su iri ɗaya ne ahli sunnan najeriya da ahli sunnan india in ka zamu za ka ji iri ɗaya ne in ka taurari wa'azin su iri ɗaya ne wayan nan fa saboda ba gaskiya bane ke sa ko bikin ba iri ɗaya bane ikhtalafu la ittaba'u la aqala tafaqu da gaskiya suka bi da zaka ga sun aka kai sun yi iri ɗaya don qur'anin ɗaya ne manzon da aka aiko ɗaya ne komi ɗaya ne babu wani addini daban wanda za a ce musuluncin china daban musuluncin ingila daban na rasha daban duk ɗaya ne waji ta kuma wallahi da za ka samu kansu haɗe shi ya sa ahli sunna duk inda ya ji wa'azin ahli sunna ko wucewa yake zai gane sai ka ji yana so eh sai dai shi ma dama muzabbabun ne ka san akwai muzabbabina wayanda suke kiran sunnan amma ba sunnan bane muzabzabai suna nan su kuma qala ta'ala Allah ya ce wa atasimu ku haɗa kai bi hablillahi ku rike igiyar Allah jami'an gaba ɗaya wala ta farra kada ku raba kanku wallahi in kuka raba kanku dukkan ku za ku zama yan wuta sai wa'anda suka tsaya wa gaskiya wanda yake kan gaskiya nan fa shine kawai zai tsira ba rarrabuwan nan ba alkhairi ba ne babu inda za ka tarda a karantar wa musulunci an yadda a rarraba wallahi babu sai dai a ce a sa son zuciya kawai to ai wannan ai faɗaɗɗe ne annabi ya ce za a rabu ka zo ka ce kai kada a rabu annabin ya ce to cewa ya rabu cewa ya ba a ƙarshe za a zo a rarraba alheri ne ya ce za a yi ko sharri eh to ya ce ku rarraba ya ce to amma ai al'umma ka waɗansu suna nan ba za ku bushe ba alal haƙƙi zahirina suna kan gaskiya kuma suna samun taimako ko da an bi an kasu an yi kata-kata akwai waɗanda suke kan gaskiya su ba za su zame daga kai ba shi ya sa a ko da yaushe ba a haduwa duka a ce an shi sai an samu waɗanda suke riƙe da kitabuwar sunan nan suna tsaye a kan ƙorani da hadisi suna kira a kai ko da wata matsala ta sa kun kasa a wani bangare za su iso ta wani bangaren ya fi dai ba za a rasa waɗanda suke taimaka wa jagorar sunna wannan haka yake kuma duk wanda yake sunna in ya ga mai yin sunna ɗan uwa ne a wurin shi an gane wannan don haka kada ka kuskura ka rubu akwai waɗanda su suna nan Ɗan gani kashenin ƙungiya akwai wanda kuma ko yana cikin wata ƙungiya shi duk ahli sunna ahli sunna ne a kunshi kaga wannan ba ɗan kajin gani kashenin ƙungiya ba amma ɗan gani kashenin ƙungiya shine wanda zaka ji yana ta dogon rubutu akan ƙungiyarsa in ba nan kake ba to baka da addini to ƙungiyar ba muna nan muna kallo tun tana jaririyarta ba har ta zo ta zama korido to menene ba mu sani ba ƙungiyoyi nawa ne muka gani muna nan aka yi su ai mun kan kwan biyu kaɗan ko ya kamata a ce mun san wani abu kuma ba zaune muke a jeji ba muna zaune a inda aka waye inda ana yin abun a gaban idonmu muna gani Eh? ba wai daga ganta na zo kanan nan ba balle ka ce ban san komi ba a biranen da kake tsammanin nan ne su kaduna su din nan na yi hankali eh? to ba abun da ba gani ba a idonmu an yi komi da kuma an yi kuma wani ya bage. nagartan kuma yana nan har yanzu malamai kuma na kirki sun yi kuma suna nan wasu har yanzu wasu kuma sun gurɓace kuma har yanzu waɗanda suke manufarsu sunnan din suna nan su sunna suke kira waɗanda kuma manufarsu ra'ayinsu kuma har yanzu suna nan suna kira ra'ayin suke kira har yanzu a cikin ƙungiyoyin akwai waɗanda su sun shiga wannan ƙungiya don su ji daɗin kira zuwa ga addinin gaske suna nan akwai wanda kuma shi ya shiga don ya samu matsayi ya more shi in ba kaza kaza ba abubuwa da yawa a sai su suna nan su aiki suke tsakani da Allah suna nan kuma suna kira kuma kowa ya je wa'azin wa'azin su zai ji zai gane akwai kuma wa'anda suke nan muke su ma in ka ji wa'azin su za ka gane wa mu Allah cewa ai ku haɗa kan bi hadlillahi ku riƙe igiyar Allah jami'an gaba ɗaya wala tafarrahu kada ku rarraba Allah da ya zuro igiya yake so ku kama ta in ka kama wani abu baka kama wannan igiyar ba in aka ja inda wa'annan suka je to kai ba za ka je ba wanne ne igiyar Qur'ani ne Allah ya zuro mana ya sauko mana ya ce duk mu rike shi kada mu rarrabu mu tsaya a kansa in muka rarraba muka bi son soye soye zukatanmu to ba za mu kai gaci ba ba za mu kai gaci ba فإذا كانت مخالفة الحق عن جهل idan da saba wa gaskiyan nan da ake yi a jahilce ne wa'inda ba su sani ba ne suke sassaba wa gaskiyar an jahalin fa hadhihi yurja an tazur ana karan abun zai zai daina nan gaba don idan aka yi ilimi za a bari jahili idan yana zagin addini a hankali a hankali yana jin wa'azi yana samun karatu wata ran zai dawo ya bari to malami fa malami fa matani sai ya ki gaskiya ga mun me zaka ce maka to ya dawo shi ya san komi ne da ya gama sanin komi sannan sai ya ce baki ne ya san shi fari kal sai ya ce baki ne to amma mutumin da tun da ya haife shi da bai gani yana jana kafari baki ja algashi kore rawaya rannan sai Allah ya taimake shi sai idon sai bude ko sai wani ya zo ya nuna mar wannan sai ce kaga wannan kai kenan ka fari kai tun da nake jin fari fari da bana gani a ce wannan shine fari to shine fari sai dauko ta takarda irin faran na ke ce wannan kuma baki kirin baki kirin kenan in ka jana baki kirin wannan baki kirin ba zai yadda ba don shi bai taɓa gani ba to a kwana a tashi tun da yanzu ya samu ido ran da ya gane wannan bakin ashe shi wannan bakin ashe shi ne baki wancan da ya ce fari ashe shi ne bakin wannan ashe shi ne farin zai dawo ko ba zai dawo to don da bai sani ba to amma shi ya sani wannan da yake karanta da shi shi ya sani ba so yake ya kadar shi shi ya mata to shi sa yake idan an jahalin ne fa hadhihi yurja an tabula idan da a jahilci ake bidiyoyin inna to wata ran za a bari amma idan ka ne dani an an ilimi amma tun da da ilimi ake bidiya fasabun zawalu wallahi yana da wahala a ce an gusar da ita da wuya don masu tsara ta yin malamai da ilimi suke yi ba a jahilce suke yi ba yau da a ce rashin sani ne to da za a bari yanzu mutumin da yake bin al'ada yana canfi yana tsabi a jahilce in ana wa'azi ana wa'azi wata da nan yanzu yanzu da idan ka kara mu kamar haka wani nan za a ga kawai yana da ciki duk buraye duk layu ne ko ba haka bane wani nan za a ga wani abu kamar ciwo layu nan ɗin za a daure da wani abu wani buraye yanzu nan ne ka tace kawai ba za ka tarda kawai ba saboda da ba mu sani ba muna ji aka ce ba kyau muka watsar to wanda yake bidi'a da ilimi ba zai bari ba ba zai bari ba amma malaman da suke layun fa wa'inda sun sani suna yi har yanzu suna yi in ka je ce rabu da su wa'annan hmm. eh ai wai ku nemi ne kau dabarar da taushe tsini fama na zuwa ba aka mai kan da ya yake ba eh. <laughs> wai a nemi wai kau dabara da taushe tsini da waye waye fama na zuwa ai shi ne su to fama idan ya zo da tsani za a yi da tsani aliyu ya yi yaki yaki radiyallahu anhu da tsani su Khalid bin Walid suka yi yaki da tsani da imani ake yaki da imani ba da tsafi ba in dai abokan gawa ne na makiya ta fi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma bai saba yin wani abu ya rataya ba sai dai wallahu ya afi muka minan nari ko Allah ya ce ya afi muka minan nari Allah zai san maka Ka roƙi Allah ya kare ka ka yi addu'a ka nemi tsari daga Allah zuwa ga dukkan wani mai nufinka da shari'a yanzu da muka gane ashe ba kyau da jahilci ne yake cin mu duk ba mu waka ba to duk abin da ake yin sa da jahilci ana sa ran makaranta a bari amma in dai a ilmanci ake yi to wallahi ba za a bari in ko za a bari sai rabo sai mai rabo sai mai rabon gaske yanzu kaman gaddawa wanda ba su da ilimi sun yi karatun alkur'ani sun haddace suna cikin da yawa sun waka. amma malamin zaure wanda yake da ilimi a jabaki ya fassara wannan ba za ka raba shi da kwandon ƙasa ba zai yi wahala a ce ya tuba saboda in ya tuba yau za a ce to tun da a ce modi eh, ba dama wannan waɗanta ne a ce a ce dama to me zai yi yanzu yanzu ba ya ƙara kawai ba ta wancan duk ya ta gyara wannan amma gafi daga ya gane ya yi wasan, dama bai da ilimi kuna ganewa shi ya sa mana yake duk abin da aka yi shi an jahale in dai da jahilci ake yin sa to lallai farin jin zai fi sauki amma abin da aka yi shi da ilimi to lallai sa fasabun zawalu yana da wahalar gusar da shi li'anna Allah jalla wa ala domin Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙulu yana cewa wa man aballu wa kaga ya fi bata mimman mimman taba'a hawahu kamar wanda sai da ya gane mai kyau ya gane mara kyau sai ya ƙi bin mai kyan sai ya bi son ransa mimman taba'a hawahu kamar wanda ya bi son ransa bi ghairi hudan min Allah ba tare da ya bi shiriya daga Allah ba la adam awal to ai babu wanda ya bi shi fata babu wanda ya fata min kamar shi Allah yake kamar talahu ba su saba ba illa min ba'di ma ja'akumul ilm sai da ilimi ya zo musu suka yi ilimi suka zama malamai sannan sai suka raba addinin suka rarrabu ba bayan bainahu don kiyayya tsakanin su kawai don na tsane ka kawai ko ka faɗi gaskiya ce ba gaskiya ba ce saboda kawai ra'ayinmu ɗaya ko ƙarya ka keta da ce gaskiya ce haka yake bagayar ya yani bani isra'ila haka bani isra'ila suke maktalabu buwan jalin sabanin da banu isra'ila suka yi wallahi ba akan jalin ba ne suna da ilimi wa inna maktalabu an hawa sun yi sabanin su ne akan saurayi kawai wa kazalika man shabahum haka kuma duk wanda ya kama da su min hadhihi umma a cikin wannan al'ummar tawo duk wanda suka yi kama da su a wannan al'ummar da ilimin su suke aiki sai su kanne gaskiya da ilimin su murde ta kawai su maida ka ya za a yi mutum ya ga dama ya dauko aya ya jage ayan nan tana yi gabas ya dage ya yi ta murɗa ta ya ta murɗa ta sai ta yi arewa dole aya ne eh, akalli arewa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon bukudu sai ya yi ta jamsa ya yi ta murɗa ne sai ya kalli yamma kuma ya ce haka yake dama nan yake kallo dama yamma yake umurni ba kudu ba ayatan kuma dama ba gabar take nufi ba arewa kuma dole ku yadda aya ya ja hadisi ya kawo an ilmi da ilimi suka fata suka fata, suka rarrabu suka rarraba kan al'umma a kan ilimi amma don rarrabe-rarraben jarirai wannan ba zai bada matsala sosai ba amma ta ga rarrabuwar malamai yana da wahala a ce an kusa da ita wallahi inda aka ce malamai ne to kusa da mutane akan abun da suka kafa jama'a a kai yana da wahala Allah ya taimake mu wannan shine darasin yau insha Allah Allah ya taimake mu da duk abun da waɗannan malamai suke son su dora mu a kai Allah kuma ya saka mu da kai. dan uwa ne. Allah ya taimake mu da yin bin son rai son rai da kuke ganin sa shine mafi girma a cikin gumaka babban gunki ne son rai a fara'aita manita kaza hau hawahu wa ballahu lahu ala ilimi ko kun ga wanda ya mai da abun bautarsa son rai ya kuma ɓadda shi a kan ilimi don ne jin son rai ba wai jahilci ne masa yana da ilimi ya san ba shi duk yan bidi'an nan sun san ba shi sun san kuma ba haka bane wallahi sun san ba daidai bane sai dai kai jahili da ka leko yanzu za ka bi su sai ka ɗauka haka abun tausayi yaran yan yau, amma duk wanda kai kamar shekaru na shi ma sai dai ya lallaba ce ko abun kam da yi kama da na dafa wallah sun nan da ino na ne kam amma ita da tutan modi din bi ka na da tokko عندنا فأمد لن كم أجورهم على مودكم Hamde anndi to ɓe pewama hamde anndi sokkuɓe tan hamde anndi amma annde wallahi kamɓe anndi kamɓe anndi jomirawo e oywa way sokkoɓe tan hamɓe anndi wai wani gashi ya mutu jikin shi samun maye kuma rana ɗaya kai da gasar ya mutu duk da shi guraye to ba ki ne ba ne suna shawara ya za a yi sun ce ah, ba su hana ba ta ya yana mutu ya mutu ya mutu ba mun ba eh, ido ba Wannan shi ne rashin barin gaskiya da kuma rashin gaskiya shi ke sa ake halaka a gani ba yanzu irin wannan mutuwa ina amfani ka mutu a kan ƙoƙarin sai ka kashe wani a kan sai da suka wuce da shanu ba bari ya dawo ya kashe wannan mutum don me zai ana ku buɗe shinge ku shiga ku kiwo a gonar shi ya dawo ya same shi yana sallah ya daga abu ya shaftara ma shi kuma da ya zabura ya dauki gita ya fada ma sai ya mutu kaga wannan shi ya yi daidai don shi haka manzo Allah ma ya yake in mutum ya same ka akan haƙƙi kare jikira lafiyarka kare dukiyarka in ya kashe ka kayi shahada in ka kashe shi ka kashe arni to irin wannan shi yasa kullum muke ta addu'o'i Allah ya kawo mana wannan ƙarshen kuma illan nan gaba ɗayanta a shugabanni ta ƙare wallahi wallahi shugabanni ba su san darajar noma ba kuma ba su san ba sa son manoma ko ba sa so na duk shekara manoma ake zalunta ka shekara kana shara kana shikka kana wahala ruwan sama shira babu wahalar ka gajiyar ka duk abin da ka mallaka ka sai da ka sai magani ka sai taki ka biya ma'aikata an lokaci guda cikin wuni ɗaya wani ya zo da dukiyarsa ya haɗe naka cikin nasa ya da shi kuma wai a ce wai hukuma wai adalci take yi ban taba ganin gona ta je garke ban taba ganin gona a ce hannun ran ya sa ka tokki na igogbo kan ya sa tokka ke na ko wallahi ni ban taba gani wai ga gona can tana bin shanu kun taba gani eh? tun daga kan wa gonan nan ta tashi har gida ta je ta samu shanun nan ya za a yi ba za su ci ba bayan gonar ita ta je kun taba ji sai dai a tar da gona in dai adalci ake yi ya kamata manomi shi ma ai an kasa ne manomi shi ma yana da haƙƙi a shugabanci manomi shi ma yana da haƙƙin da za a taimake shi ko don shi talaka ne baya ba da komi su kuma wannan suna da dukiyar da ba ta da amfani za su sai da kawo eh tun ba haka bane ya aka yi kullum manomi an kashe shi an kashe banza in an ci mar gona an ci banza ku duba gonakin mu nan ba wake a haɗe dawa a haɗe da kawa da alhaji musan nan suka riƙa a suka girbe su dawan nan suka girbe suka cinye da wata buhu nawa yanzu na dawa za a cire a wurin wake nawa za a cire hasaran nawa muka kashe kafin a ce sun ka abun ya zo ya zama haka cikin wani dai shi kenan an an cinye mana ya tafi cikin garsa wurin sannan ku ku samu a ce za a tafi a haka tun da hukuma ba ta taimaka mana mu kuma muna da Allah za mu rika gaya wa Allah ba za mu na gaya wa Allah ba kuma ne kun da tun da muna da Allah Allah kuma shi ba azzalimi bane shi zai ji tunda shi na kowa ne in ma mu ba mu da gaskiya mu mu yadda a ɗiba musu haƙƙin su in kuma su suke da gaskiya a ɗiba musu haƙƙin su in mu muke da gaskiya a ɗiba mana haƙƙin An shi Allah zai iya kuma shi ya san mai gaskiya ka duba yanzu in ka ji daga nan ka yi iya tafiyar ka ba za ka ga gona ba ba don lokaci ne yayi ba fana'in ya jujuwa ma juja ne kawai bala'i ne kawai manomi yanzu wai an hana mu noman ke kwazunan wake an hana mu noman dawa sai kame kame kawai ake noma riɗi gyaɗa ne kuma ba wajen ba a son dawar ko waken ba ba saboda in ka jiska ma ba za ka samu ba to yanzu nan gaba in aka gane an daina yin waken an daina yin dawar da wuri ake tashi da wuri za su zo wannan ɗin ma nan gaba zai gagara Mu ganin in za a rika yanka shanu ana ci kullum tunda an an tunda noma bai da amfani sai a yi ta cin nama kullum an hana ku yin shinkafa an hana ku yin masara an hana ku yin dawa an hana ku yin gero an hana ku yin wake menene za a ci sai a yi ta cin shanu zai yi ne duk duniyar duniya ta yi ittifaki abinci ba shi ne nama ba abinci shine kayan gona duk duniya an yi itibari in aka ce cimaka a kayan gona ake samu shi ya zama ma wasu suka mai da shanun ma cikin gona suke in aka ce noma to har ciwon ma albarkar noma yake in manomi ya kai manomi a zamanance su inda ba sa za a ga a gonarsa akwai dabbobinsa dabbobinsa ba sa zuwa gun gonar kowa sai a kafa kuma na duka cikin noman ne mamu mu da yake a hargitsa yake yi kawai an kyale mutane suna ta yawa daji suna cinye kayan mutane kuma abun kunya abun kunya musulmi shi yake dan musulmi idan da za ka tar da mutum kakansa goma duk musulmai ne wanda mu ne shi ne ya kamata a ce ana jin tsoron Allah a ƙasar nan da a ce ba kulace ne ya zama shi ne ya fi kowa zalunci abin kunya ne wannan tun da shehu usmanu ya tabbata alkhairi a ƙasar nan duk wani ba kulace ne yana albari da shehu usmanu nufoji yau a ce yaren shehu usmanu nufoji shi ya fi kowa tsiya eh? yayi mun yadda wa kanmu mutunci mu yanzu fulani gaba ɗaya ba inda za ka je ka yi magana kawai kai daga kai ɗan kidnapping ne kai ɗan fashi ne kai mai ɓarnar gona ne kana magana dai ba ka da ƙasa us wannan ayyukan ka ne duka don Allah haka ya yi to me yasa kawai fulani suka kyale aka ɓata wannan yaren haka suna ina eh kawukan kun yana ina yaddi Allah yana ina kar ba ya zama yaddi Allah ba daga yaddi Allah kar ya koma yaddi Allah don wallahi ina tabbatar muku in dai rike addini ne a ƙasar nan da ba za a yi ce musulunci ba sai an samu wulafi eh to amma yau ya aka yi haka ya abin ya lalace haka dattawan ba sa nan ne manyan ba sa kusa ne suka kyale yara suna abun da suka ga dama suna ɓata wannan yaren har yanzu ma kawai idan kana ga da mutum tsoron ka kake ji a jeji da Allah ba kai da ba aikin gama da daga ba ku ne gulanin ba ba ku bane ba ku bane ko ku ba abu ga mu fata mu yanzu haka ke gaya mana ana tariya mota bai so na wani mai kun gidan ni ma da bulatanci yake magana amma zan yi magana ya ce a ah, don Allah ba duk ba ku ne ba duk ba ku ne fulanin ba kaga wannan sun mata menene sun mata wannan haular gaba daya to Allah ya kai Allah ubangiji ya bawa dattawan wannan bangaren fasira su gyara su dawo da martabar wannan fulatancin ina tabbatar mu wallahi ya ba ta barbare da suka zalunci duk a nan yayi su wallahi ku dawo da martaba ku ja kunnen yaya yara ƙanana sun zo suna lalata wannan ainihin abun da kuka dade kuna alfahari da shi yanzu yara sun zo sun fata shi kuma kuna nan ina jan hankalin hukuma ita kuma ta rinka yin abunta tsakaninka da Allah ta sani amana ne amana aka baka a matsayinka na DPO e a matsayinka na shugaban gari a matsayinka na ciyama a matsayinka na gwamna a matsayinka na shugaban kasa kai ma kowane ɗan ƙasa naka ne me yasa kuma wani in ya samu matsala ba za ka taimake shi ba sai ka taimaki wanda shi ya kawo matsalar kuma ka za ka taimakonsa ya haddasa matsala kuma ka taimake shi a kama mai laifi kuma a sake shi me yasa ya za a yi ƙasa ta kyau to ina tuna mana amana ce wallahi duk wani shugaba amana aka dora masa ya yi ƙoƙari ya ga ya kiyaye amana da take kansa in ba haka ba ba abin da zai kunce karanar gobe kiyama ya hana ka shiga jahannama wallahi sai adalcinka a ɗaure za ka tashi sai in adalcinka ne zai kunce ka shugabanci baya kaɗan duk matsayin da ka samu kai kokari ka ga yi adalci a wannan bangaren ba ruwanka wai wannan ai yare na ne fulani yare na ne hausa yare na ne kanuri ni yunguru ni boy a kai in dai ka zama shugaban kasa ko ka zama gwamna ko ka zama shugaban ƙaramar hukuma ko shugaban gari kowa wanda yake zaune a wajen karkashin ka yake kuma yana da buƙatar adalcinka ko yaren ku ɗaya ko ba ɗaya ba ko addinin ku ɗaya ko ba ɗaya ba yana da buƙatar adalcinka lalle ne ka zama adili kowa ƙarƙashin ka yake to Allah ya sa mu dawo da tunaninmu akan irin wannan kuma mu riƙa yin addu'o'i Allah Ubangiji ya taimaki shugabanninmu su dawo da tunaninsu akan gaskiya da adalci Allah ya taimaka wa dattawa na suke jagorantar al'umma a gargajiyance tunaninsu ya dawo akan hana 'ya'yansu zalunci don Allah ya taimake mu aka tafi da haka sai mu samu sauki amma ku sani duk wani azzalimi ba za mu kauce ba muna ci gaba da yin addu'o'i akan duk wani azzalimin da ba zai daina zalunci ba to shi ma ko sai ya ga bala'i Ganyen da suke kashe mutane a gonarsu su cinye gonarsu to in Allah ya yarda ba za mu daina yin addu'a ba mu ma wanda kuma baya yi Allah ya tsare shi ya tsare masa dukiyar domin ba duka bane yan kaɗan ne fa masu wannan mugun aikin masu kiwon alkairi suna nan ba sa taɓa kayan kowa su mutanen kirki ne suna kula da dabbobin akwai kuma azzaluman yan kiris suna nan yan kaɗan sun addabi duniya gaba ɗaya sun jawo wa kowa kawai sai ba bulatani ne kawai sai a haɗa ku kawai a ce duk yan iska ne duk azzalumai ne kuma waɗansu ne kaɗan suka zo suka addabi guri Allah ubangiji ya fallaka ilimi ya ɗaiɗaita su ya tarwatsa al'amarin ya lalata ainihin ra'ayinsu ya lalata aikinsu ya lalata abun da suke kula da shi duka ya lalata. Allah kuma ya tsare wa mai tsaro wanda yake tsare haƙƙinsa Allah ya tsare ni mai kula da kayansa Allah ya kula masa ya tsare masa ya sa masa albarka a cikin ciwonsa wanda ya tsaya akan gaskiya Allah ubangiji ya taimake shi sallu ala nabi kai Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu da malamanmu Allah ka kare mana wannan gari namu na son da wannan lardi na son da wannan yanki na kasar Adamawa Allah ka kare mana kasar mu Najeriya Allah ubangiji ka taimaka wa dattawan mu domin su ci gaba da ba mu shawarwari na gari Allah ubangiji ka taimake su ci gaba da yi mana tarbiyya ta gari yara da suka gurɓace suka lalace suke tada hankalin al'umma a ko'ina suke a cikin kowace kabila suke Allah ka shiryar da su Allah ka ganar da su Allah ka dawo da tunaninku akan gaskiya wa'inda kun ba za su dawo ba Allah ka ainihin tarwatsa su Allah ka lalata gurubin Allah ka wasa ƙungiyarsu. Allah ka ɗaiɗaita su Allah ka ainihin tarwatsa su Allah muna roƙonka ya Allah wa'inda aka yi musu sanadi a cikin wannan lokaci domin kare kansu har suka rasa ransu ko suka rasa dukiyarsu Allah ubangiji ka fasa musu da alkhairi Allah ka gaggauta faka musu wa'anda kuma suke zalunci Allah ya shirye su Allah ubangiji ya ganar da su su daina wa'anda ba za su daina ba Allah ubangiji kai mana maganin Allah ka fallasa su ka tona asirin su ka gurɓata rayuwarsu ka ainihin sa musu nadama da lalacewa a cikin rayuwarsu ya Allah kamar yadda suka lalata rayuwar wani suka sa masa nadama da yaya zan yi to su ma Allah ka sa musu Allah muna roƙonka ya Allah shugabanninmu Allah ka shirye su ka dora su akan daidai ka ba su ikon yin adalci a cikin shugabancin su tun daga kan masu unguwannin har zuwa manyan sarakuna tun daga kan kananan shugabanni kansiloli har ciyamomi har zuwa gwamnoni har zuwa kan shugaban kasa Allah ubangiji ka sa musu adalci da ainihin sauke amana da take kansu da yin aiki don talakawar su Allah ubangiji ka taimake mu wa'inda kun ba za su gyaru ba ba za su yi aiki don talakawar ƙasarsu ba Allah ka sauke su daga kan kujerunsu Allah ka tsora mana wa'inda suka fi su Allah ka canja mana su Allah ka canja mana su da wayanda suka fi su Allah ka taimaka wa malamanmu da suke kiran mu akan gaskiya Allah ka ba su hakuri da juriya da kariya Allah ka ba su hakuri da juriya da kariya Allah Ubangiji ka taimakawa ɗalibai masu neman ilimi ka ba su ilimin da zai amfane su ka taimakawa masu kasuwanci ka sa albarka a kasuwancin su ka taimakawa manoma ka sa albarka a noman su ka taimakawa masu kiwon gaskiya ka sa albarka a kiwon su Allah Ubangiji masu sana'o'i kowa ka taimaka masa a cikin sana'o'inka. Allah Ubangiji muna ka alkhairin ka na duniya da lahira Allah mun tunkare ka da damuwoyin mu ya Allah Allah kai ka san matsalolin mu Allah kai ka san damuwoyi mu Allah kai ka san abun da zai dame mu nan gaba da wanda ya dame mu a baya da wanda yake kan damun mu ya Allah Allah kai mana maganinsa Allah kuma ka kare mu ya Allah Allah kai ka san bukatun mu wanda muke da bukata a gare ka ya Allah ka biya mana Allah ka taimake mu ka karbi addu'o'in mu Allah ka ubangiji ka taimake mu wanda yake da bukatar taimako a ko ina yake cikin musulmai Allah ka taimake shi wanda yake da bukatar kariya a ko ina yake cikin musulmai Allah ka kare shi